منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام إن شاء الله زام دور كراتو cikin suratul luqman kuma muna akan aya ta wato ashirin daidai wanda yake karatun da ya gabata mun kai ƙarshen wa'azin da lukuman yawa ɗansa wanda ya ƙunshi kalamai masu muhimmanci waɗanda na shahi aƙida ingantatta da kiyaye haƙƙin mutane da kuma waton kyakkyawan ladabi ma'ana husnul adab shine kyakkyawan ladabi to bayan wannan yanzu bayani zai tashi game da tarbiyyar da musulunci zai bamu ko ya bamu game da kiyaye haƙe na ibada na bauta ma Allah maɗauhakin sarki da kuma nisan tattakalidi da uwaye ma'ana mutum ya nisanci cewa zai yi koyi da uwaye da kakanni ko da abin nan ya saba ma musulunci ana koyi da iyaye da kakanni da magabata akan abin da ya yi daidai da abin da Allah yake so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bayyana karatunmu na yau za mu tashi kamar da nace aya ta ashirin Allah maɗauhakin sarki ya ce alam tara أعوذ na sha الشيطان الرجيم الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأطبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير نعم Allah maɗauhakin sarki ya ce alam tarau ashe ba ku diba ba ba ku gani ba bi ma'ana ayyuhal mukhadibin ya ku abokan magana ma'ana masu karatu ko masu saurare ba ku gani ba yadda annallaha cewa lalle Allah sakhara lakum Allah ya hore domin ku ma fi samawati abin da ke cikin sammai dukkansu Allah ya hore su domin ku ku masu karatu ko masu saurare ma'ana ku bani adam abin da ke cikin sama Allah ya hore shi ne domin ku minana shi ne mina shamsi na rana ranar gada ha gani Allah ya hore ta ne domin bani adam walƙamar hakanan Allah ya hore wata domin bani adam ya amfana da shi Wanne Jum ba shi dai ba akwai tararu waɗanda su ma kansu ranar da wata duk wasu manyan tararu ne daga cikin tararun Allah to tararu Allah ya hore su domin ku kawai ai litantafi biha domin ku umfana da su don haka za a ga ɗan adam sai dai abin da bai gano ba na amfanin waɗanga halittun da yanzu za a ga irin ci gaban da aka samu yanzu daidai da wutar lantarki din da kuma kayan makamashi sai haga yanzu da rana aka amfani da shi to akwai waɗanda ma har yanzu ba a gano ba waɗanda ranar ga wata halitta ce Allah yawa ɗan adan wanda zai rayu ya amfanu da ita haka ma wata haka ma raru da sauran halittun da ke cikin sammai Allah maɗauhakin sarki ce ba su ɗaya ba wa mafil da kuma halittun da ke cikin ƙasa Allah ya hore su ne domin ɗan adam ya yi amfani menene na cikin ƙasa kamar minas thimar kamar 'ya'yan itace da shukar da za ta hito bayan ƙasa duk Allah ya hore ta ne ciyawan nan domin ɗan adam ya amfana ba nan ɗaya ba wal anharu da ƙoramu ruwa ko guna da mare-mari waɗanda ke bayan ƙasa duk allah ya hore su ne domin mu bani adam allah ya ce sannan ko bayan haka waddawa duk yana cikin wa mafil adadin nan waddawa da dabbobi su ma allah ya hore su ne domin mu 'yan adam mu amfana da su dabbobi amfani ne gare mu allah ya yi su ne domin mu amfana Allah ya ce to kai mai karatu ko kai mai saurare baka dibi irin wannan tanadi da wannan hikima da Allah ya yi domin ku ba Allah ya hore su domin ku sannan bayan haka wa asbaga alaikun ni'amahu sai Allah ya zuba muku ya lilwanta alaiku akan ku ni'amahu wato ni'imarsa ni'ima din nan zahira akwai ta bayyane akwai ni'imar kai ma kanka in ka diba ka san Allah ya ma ni'ima mina na Husnu sura kyakkyawan halittar ka da Allah yi kai dan adam dibi yadda ya halicce ka in ka dibi sauran halittu waɗanda hake rayuwa da su a bayan ƙasa za ka gane Allah ya watun ya cika ma ni'ima ka dibi halitta ta jaki ka dibi halitta ta doki ka dibi halittar giwa ka dibi halittar kare ka dibi sauran halittu ga sunan su raƙumma da sauran halittoci irin su zaki da kadibi dai duk halittar da Allah ya kaddibi taka za ka kai Allah ya cika ma ni'ima bisa ga sauran halittu sannan dibi biri mai kama da mutum sai ha gane kama da mutum amma da kadibi halittar ka ka san kai Allah ya cika ma ni'ima don ya bambanta ka da biri to shine na Allah yake cewa sai Allah ya cika ni'ima ta gare ku ma'ana ya lilwanta ta zahira ce ta ke bayyananna ita ce kyakkyawar sura da kuma daidaitar da gaɓoɓinku yadda Allah ya ka da gaɓoɓi waɗanda suke munasaba sun yi daidai da daidai da wani wannan Allah ya ce wa baɗina sannan kuma Allah ya lilwanta muku ni'ima ya zuba muku ni'ima wa baɗina ta ɓoyi wadda wannan ni'ima wata irin ni'ima ce amma baɗina ga kunan da ita amma ba ku ganin ta mina na alma'arifa ilimi na sanin abubuwa ka dibi wani ka ce wanga dan wanga jikan su wani na dan gidan su wani na suna ne wani wanga wani wanga wani alma'arifa ni'ima ce ta Allah sauran halittu ba su gane hakanan in ka tara duk tumaki da shanu waɗanda a garin ga 'yan sun gamu sa bai cewa wanga sa na gari kaza na wanga na gari kaza na wanga na gidanmu na wanga na ina na ba su iya ganewa ko wanga na wani na wanga na wani na amma ku sai Allah ya ba ku ni'ima ta sanin abubuwa da fayyace abubuwa da gane abubuwa da hankali da lura to wannan babban ni'ima ce za ga wani in ya rasa ga ni'ima kila saboda rashin lahiya ko kuma wata cikas da Allah ya kawo mai iya anshe ta sai ga shi dan uwa ne ya tsaya a ce mai wani wanga wane na sai ya diba ɗaya soki kai bai sani ba da nema a ce wanga wane yana ko tsuha dai mutum ya tsuho ya tsuha ya fara rikicewa sai a taho da dan ɗane ya kama dibi ya ce to wanga daga ina ɗane na fa ko jika ne ko mata ta yi ya ce ke daga ina kike ka ku sa'an da babu ni'ima matar ka ce daga ina kike an anshe mai ni'ima to wannan ni'ima ita ce ta batsina wadda Allah ya muku ba ta yuwa tana nan waga kaɗan ce daga cikin waɗannan ni'imomi ɗin Allah ya ce to ba ga wagga ni'ima da Allah ya muku me yasa Allah ya muku waɗannan ni'imomi a'a don su zama muku jagora ku gane Allah ku ta Allah ku bauta ma Allah shi kaɗai shi sa Allah ya muku ni'ima ku bani Adam ya Adam wagga ni'imar da ya muku fatastadiluna biha domin ku ta zama ku jagora wadda za ku tsaya ku yi tunani ku ce kai wanda ya bambanta mu da wagga halitta ya hore waɗanga abubuwa domin mu to shine makaɗaici kuma shi ya kamata bauta ma don haka duk wanda Allah ya shirya suwa ya tsaya ya tsokaci game da wagga ni'ima to zai ta Allah kuma zai hihita Allah bisa ga dukkan komi ya bauta ma Allah shi kaɗai to amma kuma wagga ni'ima ba za ta zan ga wasu ba su gane ta wasu ba su lura da ita sai kawai sai su kauce sai su ban wanda ya waga hikima sai su kama rehe ko su kama sansami su ne allah yake ba mu bayani allah ce wa minan nasi mu ci gaba wa minan nasi man yujadilu billahi bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin muni. na'am allah ce amma duk da wagga ni'imat ba ta shiryar da wasu wasu ba su tsaya su yi tsokaci game da ita Allah ya ce wa minan nasi sai ka samu daga cikin mutane waɗanda ba su lura da wagga ni'imar da Allah ya musu madadin su lura da wanda ya ni'ima su bauta mai su riƙa shi a'a man yujadilu fillahi akwai waɗanda za su ce a'a su kama jayayya da addinin Allah su ce a'a abinda an muhimmi abinda an hagada ga uwaye da kakanni ni kan na iske babana gidanmu kaza muka bauta shi muka yi al'ada kaza muka yi gidanmu ita ni kai irin ɗabi'a kaza muka yi ta gargajiya gidanmu ita ni kai a ce mai ga wada Allah ya ce ga wada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sai ce a'a man yujadil fila sai ce a'a sai ya kama jayayya game da ayoyin Allah game da hukunce-hukuncen Allah game da umarnin Allah sai bigayar ilmin ba tare da ilimi ba ma'ana ba tare da bin wani littahi ba na Allah ya yarda da littahin Allah a ce mai ƙalallahu ƙalallahu ƙalallahu bigayar ilmin sai aji wannan ilimi bigairi ilmin wala huda hakanan ba bisa ga wata shari'a ba ta manzon Allah annabi Muhammad sallallahu sunna a ce mai sunna ta ce kaza manzon Allah ya ce kaza ga yadda nassi yake ga yadda huda take ga yadda shari'a take amma sai ce ina sai ce bai yadda ba saboda mi mi zai ce wala kitabin munur sannan ba tare da wani littafi mai haskakawa ba ma'ana ai anzarahullahu babu wani littafi da zai rika wanda Allah ya saukar suwa bai rika littafi ba sai ya ce mi gaba wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba نعم أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وإذا قيل لهم su masu jayayya ga da'ayoyin Allah ba bisa ga ilimi ba ba bisa ga shari'a ba ba bisa ga wani littahi wanda Allah ya saukar ba shine munir din nan wala kitabun munir ai littahi mai haske shine wanda Allah ya saukar ba bisa ga wannan littahin ba wa iza qila lahum idan aka ce musu hattabi'u ittabi'u ma anzalallahu ku bi abin da Allah ya saukar ku bi qur'ani ku bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ku bar gargajiya ku babbautan magiro ku tsahi ku bar tsahi ku bar camfe-camfe ku dawo ku bi Allah ku bauta ma Allah shi kadai ku babbautan mala'iku ku babbautan shehanai Allah kawai ake bauta ma Allah kawai ake bi bisa ga umarnin da ya saukan ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ƙalu sai su ce bal a'aha mu kan ba mu bin allah ba mu bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama na tabi'u mu abin da za mu bi ba mu bin nassi na tabi'u muna bin ma wajadna alaihi aba ana akan abin da mun ka iske uwayenmu a kai mukan gargajiyan nan ba mu barinta muna a kanta kuma za mu mutu a kanta don mimmi don uwayenmu haka sun ka kakanninmu haka sun ka kakanninsu haka sun ka sun manta da wahalici uwayensu Allah wahalici kakanninsu wahalici kakannin kakanninsu wa kakannin kakanninsu wa kakannin kakanninsu amma sai su hihitar da aikin kakannin kakanninsu bisa ga umarnin Allah ma wajen na alaihi aba'ana su ce a'a mu kan abinda mun ka iske uwaye da kakanni shi za mu bi saboda mi aka barin abinda an hagada ya za a barin gargajiya Allahu akbar akwai wani abakar aka ce mai to daga ƙasa faka yake sai yan musulunta ina ba ku labarin ga da shekara talatin ko da biyar ko da wani abu amma ba a kai arba'in ba yan musulunta sai ya faɗo nan gare mu muka zauna yana ta karatu yana ta karatu amma yana yi yana zuwa can ƙasar fakai ƙasar dabai yana yi yana zuwa to har Allah ya sa kuma ya koma gida yan uwa ne da masu addinin gargajiya suka yi ba kiristoci ne ba a'a ma waje alaihi a ba ana shi a kai ne suke suka ce to yanzu abakar ki tsaya ga abin da ki shiga na addinin ki na hausa mun yadda ki dawo gida kuma har ya yi aure an ka yi muwafaka mata ta yi matan musulunta ya musulunta mata ta ta musulunta a'a sai ce to ke ga tunda mun zan musulmi to yanzu kulle zaki ni zan ɗauko ruwa ni zan zo gona ni zan yi mi kai sai dangi ne na kere mitin to ba mu yadda da wagga kam mu yadda ki sallake da ita amma ka zambawa ta zai ni gida abubakar ka ɗauko mata ruwa ka yi mata haƙi ka yi mata itace to ba ka iya addinin ga na hausa ba haushe ba ka iya wagga ta zanna gida ka bar gado to mun yadda da musulunci ka bar gado amma wanga gado ba mu yadda ba wasu abinda sun hagada ka hita ta hita gona in ta hita ta riƙa wanga ka riƙa wanga kowa ya bada ƙarfi ne to kaga addinin gargajiya mugun abu ne don haka abinda ake bi Allah ake bi da manzon Allah sama su a gaba ga gargajiya don uwayen nan da kakanni Allah ne ya halicce su an lokacin da abin nan da suka yi aikin ba su zo duniya ba Allah ne ya halicce su kuma littafin Allah ya gabace su manzon Allah ya gabace su Allah maɗauhakin sarki akan waɗannan mutanen waɗanda in ai musu wa'azi su ce su abinda sun hagada ga uwaye da kakanni shi suke bi Allah ya tambaya tambaya saboda mi duniya tun harko har zuwa yanzu abinda ke wahal da abinda shaidan ke batar da mutane mahi yawa ne na ibada gargajiya ce gado na wanda ya gadi bautan magiro ya ce shi ya gada wanda ya gadi bauta eh, kiristanci ya ce shi ya gada majusanci ya ce shi ya gada ba yahuda ya ce gado na yi domin mi shi musulunci ba a gado ne don duk wanda za a haihuwa akan musulunci an ka haifai sai dai uwaye ne in ba yahuda na su mai sai ba yahudi in majusa na su mai sai ba majusi in nasara na su mai sai ba nasari to mu ma yanzu cikin musulmi akwai wani ɗo musuluncin gado ba su zuwa makaranta ba su neman ilimin addini ba su tambaya ba su zuwa wurin wa'azi kawai yadda sun haga uwaye da kakanni na addinin ga haka aka yi kaga mutum ya yi ruku'i ya tashi bai tambaya ba ya ga dai gidansu ana sallah shi ma sallah ya kai ya ga gidansu ana azumi azumi ya kai don haka in haka yana yi ne akan gado to irin suna za ga nan da na aka halakar da su ko in haka musu wani nassi ga yadda manzon Allah ya abuka za sai ce a'a ai ba uwaye mun ko da muka tashi ba haka suka salla ba ita ma akwai yan gargajiya sallar su wai ba irin ta littahi ta ba ba haka sun ka iske ana yi ba azumin ma sai wuce a wala mutu da mun ka iske mu wallahi sai ka gani sai kowa ga gari ya gani Yaka ka mu haka mu hagada wani bai haɗin ya gani a ɗoka kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta suwa saboda haka bin gargajiya bala'i ne in ba wadda ta yi daidai da shari'a ba to shine Allah maɗaukakin sarki ya ce yanzu wai su waɗanga da ka ce ah, bal nattabi'u ma wajanna alaihi aba ana yanzu shin suna bin uwayensu lauka na a a una hushin suna bin iyayen nan nasu lauka na shaitan ko da ya kasance ko shaitan ne shaitan ne ya shi ke kiran iyayen nan nasu ila azabi sa'ir zuwa ga wutar jahannama zuwa ga wuta suna bin abin nan da in sun bi zai wajabta musu wutar jahannama ma'ana suna bin su ko da ko ga aikin kahirci za su bi su ga aikin kahirci alhali ko wanda ya bi su ga aikin kahirci babu ba yadda za a yi babu babu shi da wuta mutuwa ɗaya ta rage rabe ne da wuta sai mutuwa kawai da ya mutu ya bar duniya wuta yi duk wanda ya bi su bisa ga aikin kahirci to shi abin da ya hana mai shiga wuta rayuwa ga ta duniya Allah ya kare mu Allah maɗaukakin sarki فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور Allah ya ce wa man yuslim wajahahu wanda ya musuluntar da huska ta yi ilallahi zuwa ga Allah ma'ana ya miƙa huska ta yi ma'ana ya miƙa rayuwa ta da zuciya ta zuwa ga Allah nan an ambaci huska saboda mi duk abin da a cikin rai wanda rai ya yi riga ya yi imani da shi to shi huska za ta bi kuma shi gangan jiki zai bi to duk wanda ya miƙa huska ta zuwa ga Allah ma'ana ya miƙa aƙida ta da imani ne zuwa ga Allah ya karɓi ɗa'a ga Allah yabbata kalidi koyi da uwaye da kakanni akan aikin bata zan shi kan babu ruwa ne da magana iyaye da kakanni da an yi an ce gargaji sai abin da Allah ya ce sai abin nan da Allah ya ce to shi ya aiki ne yuslim wajahu ilallah shi kan huska ba ta kalidi ba ba gado ba iyaye da kakanni a ilallahi ya mika huska ta sai abin da Allah ya ce ya rika qur'ani ya rika sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine allah ya ce wa huwa muhsinun alhali shi yana muhsinun ai muwahidun yana mai kadaita allah tauhidi ya kadaita allah allah ya ce to duk wanda ya bawa can aqida ta taƙalidi da iyaye da kakanni ya miƙa wuya huska ta ya miƙa wuya ne zuwa ga Allah wa huwa muhsin yana mai kadaita Allah shine ai muhsin na ai muwahhidun mai kadaita Allah Allah ka sanya mu cikin masu kadaita ka Allah ce to wanda ya zai haka faqadistam saka kai wannan kan yayi riku bi urwatul wusqa da ya giya wadda ba ta kacewa ba ta yankewa ya rike yangiyar da ba ta kacewa ai la ya kahu in ƙita'a wadda ba a jin tsoron ta yanke wace irin ya giya ce wa huwa la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya riko da waga kalima ita ce ba ta yankewa ita waga in kai rika duk ya da kai rika ba waga ba kacewa ta kai amma in kai rike kalimar ga ta la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana allah kadai ake bauta ma ake addini don sa yadda ya ce tare da bayanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kalimar shahada na bi allah na bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai wanda sun kaci to wanda ya riƙe wa giya to shi kan ya riƙe da giya duk yadda an ka ja an ka zo ita ba ta kacewa ta hita roba ƙarhi ta hita ƙarhe ƙarhi ta hita sarƙa ƙarhi in ji Allah ba ta yankewa Allah ka ba mu iko riƙa ga kalima ka sa mu yi aiki da ita kuma ƙari a kanta Allah ya ce wa ilallahi ku saurara kuma zuwa ga Allah ne aqibatul umur ƙarshen al'amari yake ay marju'aha kowane al'amari ƙarshen sa sai ya koma ga Allah babu wani abu wanda ke ba sai ya koma ga Allah ba duk abin da aka ana yi diba ɗaya hakallo sai an koma ga Allah al'umur in ji Allah ba amur ya ce ba al'umur kowane irin al'amari makoma ta zuwa ga Allah to haka yanzu duk abin da kowa gani yana hirgitar da ku yana tadda muku da hankali ƙarshe sai an haɗu da Allah sai Allah ya hukunci da wanda ya kashe wani da wanda ya kwace dukiyar da wani da wanda bai kwace ba ya danne da wanda ya mi da wanda ya mi da wanda ya asirce ba a sani ba ya gudu yana ganin ya sha ya tsere a'a ina wa ilallahi aqibatul umur ashe al'amari duk sai an koma ga Allah saboda haka suna wa musulmi izgili da suka so to sai Allah ya saukar da wannan aya domin nuna ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'umman musulmi gada kai damuwa da waɗannan akwai ranar ƙindilanci, Allah ya ce wa man kafara wa man kafara fala yahdunka kufru na'am ilaina marjuhum fa nunabbi'uhum bima amilu saboda me inna Allah alimun bi dhati sudur saboda haka Allah ya ce wa man kafara duk wanda ya kafirta ina ta wa'azi ana bayani ana bayyana da gada ka damu da kahirci ne kyale shi wa kahirce ma Allah Allah yana nan Allah yana ji ne yana gani ne ba kai yawa ba Allah ce ilaina marji'uhum zuwa gare mu makomarsu take makomarsu zuwa gare mu take fanunabbi uhun sannan za mu labarta musu bima amilu da abin da sun ka aikata sai mun gaya musu ga abin da kun yi ga abin da kun yi sannan mu azabtar da su mu kada su ta, sai mun labarta musu saboda mi inna laha lalle allah alimun masani ne bi zati sudur da abin da ke cikin zukata kiraza allah ya sani nan kaga kai matuƙa kenan in allah ya san abin da ke cikin zuciya wanda ta nasarta to ashe abinda an ka laɓe wani wuri ko wani rame ko wani kogo ko an ka shiga sama ko ƙasa min bi aula in ya san abin da ke cikin zuciya ta nasarta to ina ga abin da an ka aikata don an laɓe wani wuri ko an haɗi da baki ko an aikata ɓoye min bi aula to Allah ya san duk kenan abin da aka aikatawa mi a gaba نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ الله يتي نمتعهم zamu ji yadda su daɗinsu na rayuwa dama abinda ake ma tamatto shine rayuwar duniya za mu rayar da su rayuwa ta duniya ƙalilan kuma rayuwar ne ya kaɗanta ai bi ma'ana me yasa Allah ya ce mata kalilan ayyami hayatihim gwargwadon rayuwarsu shine sa zazan kalilan? duk kahircin da kai ba ka tabbata iya haka shekara 100 ko 120 ma in ka shekara 200 da ka dai bar duniya Kalilan ka wuce kuma duniyar nanan ta zammi kalilan don haka sai Allah ce numatti uhun za mu jiyar da su daɗin rayuwarsu ta duniya sai kuma Allah bai batta nan miƙe ba sai Allah ce kalilan gwargwadon rayuwarsu kwanakin nan da an ka ɗiban musu saboda haka duk abin da mutum zai yi zai da yi gwargwadon abin nan da an ka ɗiban mai in mugun abu zai yi in na alhairi zai yi gwargwadon kwanakin da Allah ya lissafa mai bai wuce su kwanakin nan shekara nawa an ka baka to gwargwadon shekarun nan da sa'o'in nan da lokacin nan da an ka baka bakin abin da za a yi kenan don haka Allah ce numatti'uhun za mu je da su daɗin rayuwarsu ma'ana za mu raya su duniya mu ba su ci mu ba su sha mu ba su tuhayi mu su komi aka ba ɗan duniya na rayuwar duniya za mu ba su su yi amma kalilan gwargwadon abin da an kaɗi ba musu Allah ce sun masa'an nan bayan sun mutu bakin abin nan da an ka ɗiban musu na turhum sai mu gargaɗa su fil akhira a ila azabi galis zuwa ga azaba mai kaushi Allah ya kare mu akanta wace irin azabar galus wa huwa azabu jahannam nar ita ce azabar wuta wadda ba makawa ba makawa ba malaba ba yadda za a yi sai sun shige ta Allah ya kare mu daga aikin kafirci to sai Allah ya yi tambaya kuma game da su waɗanga da za su bi shaidan ga ayyuka na kahirci na cewa ita shi so hagada ga uwaye da kakanni amma kuma ko masu bautar gumuka su aji gunki suna addu'a gare shi ko masu yin tsahi ya kawo musu kuɗi ko a basu lahiya ko aimi sai Allah ce to amma akwai abubuwan da in ka tambaye su shin gunkin nan ka yi uwaye da kakanni ka yi sannan tsahin nan ke yi za su baka wata ansa Allah ce wala in sa'altahu wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah na'am qul alhamdulillah eh. bal aktharuhum la ya'lamun wala in sa'altahu Allah ya ce wallahi inda za ka tambaye su susuwa suwa almutamassikina bisa qalidil aba waɗannan da na rika koyi da uwaye da kakanni su ce shi duk abin da uwaye da kakanni ne ba su iya bari komi na na komi rashin kyawu ne wallahi in ka tambaye su in ji Allah man khalaqa samawati wal adda wane ne ya halici sammai wal adda ya halici ƙasa ka tambaye su shin mun ji uwaye da kakanni kuka bi to wa halicci sama uwaye da kakanni halicce ta wa halicci ƙasa uwaye da kakanni na halicce ta in za ka tambaye su su da kanka la yaqulunna Allah sai ce a'a wallahi Allah ne sama da ƙasa amma mu dai mun iske uwaye kaza mun iske uwaye kaza amma za ce ma Allah ne ya halicci sammai Allah ne ya halicci ƙasa Allah ya ce in haddai in haka a ansa Allah ne shi ya halici sama shi ya halici ƙasa kuma ansar da za su ba su ba wata makawa ba wace uwayensu na yi sammai ba wace uwayensu na yi ƙasa to Allah ce ai ansa ta samu kul ka ce ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ko kai mai karatu ko kai mai saurari ka ce kul alhamdulillah sai ka ce alhamdulillah kul alhamdulillah ka ce godiya ta tabbata ga Allah hujja ta tabbata kenan dai Allah aka bi tun da shi ya sama ya yi ƙasa Allah ne abin kadaita ba uwaye da kakanni ba Allah ce bal aka akasaruhum a'a mahi yawan mutanen ga masu magana koyi da takalidin iyaye da kakanni da gargajiya bal aka akasaruhum wallahi a'a mahi yawan su la ya alamu na jahilaina ba su da ilimi ba sani ba ai ina cikin kuskure suke ya sa a ce Allah ya ce qala Allahu qala rasulu ce wai al'aba wal ajdadu la alamuna ba san makoma ba ba san gaskiya ba bi suke kan suru heke jahilai na ka kayan jahilci ciyo na saboda wadda kasan duci duci ba a fashe shi ba to haka kansu yake ɗunki yake ba su karanta ba ba su rubuta ba ba su ji wa'azi ba bai shige su ba kansu bai wace ba haske bai shiga cikin zuciyarsu ba Allah ya ce gaba lillahi ma bi samawati wal ard inna allaha al ghaniyyul hamid Allah ya ce to ku saurara masu koyi da takalit bai kamata ba wa ya kamata abi Allah ta hanyar manzonsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda mi lillahi ma fi samawati wal lillahi na allah ne ma fi samawati duk abin da ke cikin sammai na allah ne wal'ad duk abin da ke cikin ƙasa na allah ne ai malikan mulkan allah ne adda mulkin mulkinsu duk abin da ce cikin sammai komi da komi ga kaɗai bi komi da wanda ke cikin ƙasa ga kaɗai bi komi da komi Allah ka mulkin su akwai mai mulki irin na Allah babu akwai wanda bai cikin mulkin Allah babu akwai abin da ba mulkin Allah ba babu ba irin mulkin ɗan adam na ba da aka baka jiha ko a baka ƙasa ko a baka gari ko a baka shiya ko a baka wata jama'a a'a lillahi ma fi samawati wal ard da ƙasa duk mulkan Allah ne adda mulkin su ai fa huwa malikahum Allah ne ke mallaka su ko sun so ko sun ki Allah ne an mallakin su wa halkan kuma Allah ne ya halice su ma fi samawati wal ard lillahi Allah ne ya halice su akwai abin da Allah bai halitta ba ka wanda bai halitta ba halitta ce ta Allah duk abin da ka sani halitta ce ta Allah halitta ce ta Allah fa huwa khaliquhun Allah ya halice su wa abidan kuma duk bayin Allah ne duk abin da ka sani wanda ke cikin sammai da ƙasa bawa ne ga Allah Allah ne ke ta yadda al'amari ne saboda haka kun ga ashe haka akan wannan fala ata to babu biyayya liman khalafa amra wato ga wanda ya saba ma umarnin Allah fihima ala ahadin a cikin sama da ƙasa ala ahadin babu wani wanda za a bi wanda ya saba ma Allah ya saba ma manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wanda za a bi don duk wanda ke cikin sama da ƙasa yana cikin uku ɗin ga yana cikin mulkin Allah yana cikin halitta Allah kuma bawa ne na Allah to ashe haka hujja da aba'u gargajiya ashe kaga rashin sane wane ne Allah kenan wane ne littafin Allah saboda haka Allah maɗauhakin sarki ya ce inna laha eh, lalle Allah huwal ganiyu shine mawadaci wanda waton kowane mutum yake da bukata da shi kowace halitta tana da bukata da Allah huwal ganiyu shine wadataccen sarki wanda dukkan halitta kowace tana da bukata da Allah daidai da itacen garin hogani da duwatsu duk tasbihi suka yi ga Allah suna da bukata tsuntsaye da dabbobi da ƙwari duk suna da bukata ga Allah sai dai ba mu ejin irin bukatocinsu tsakaninsu da ubangiji ba mu eji mu amma dukkansu ganiyun Allah mawadaci ne ma'ana Allah ne ke wadatar da su sannan alhamid kuma shine abin gode ma ma'ana shine godaddun sarki wanda ya cincinta a gode mishi sai allah maɗaukakin sarki ya ba da misali ana magana cewa allah shi ya halicci duk komi da komi sama da ƙasa ko kuma shi ya mallake su to sai allah ya ba misali game da ilimin Allah Allah ya ce walau anna walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamu wal bahru yamuddu min ba'dihi sab'ata abhurin ma nafidat kalimatullah inna Allah azizun hakim Allah ya ce walau anna ma fil ardi da za a ce min shajaratin ko itatuwan da ke cikin ƙasa itatuwa duk iccin da ka sani wanda ya bubbugo ga ƙasa duniya gaba ɗaya ba wai sokoto ba ba najeriya ba duk iccin da ab bayan ƙasa wanda ab bisa ga bayan ƙasa a kalamun dukkan su alƙalumma ne a here su a yi alƙalumma kai alƙalmi ya yawa jama'a ko iccin itacin cikin angorogo nan birnin sakwato an ka ce a mai da su alkalumma an tara alkalumma. balle na cikin birnin sakwato balle jihar sokoto balle arewa ko najeriya balle a ce duk duniya duk bisa ban kasa iccin da sama ya zan a mai sai alkalami in ji allah walbahar sannan teku irin baharul muhit wancan teku da aka ce baharul muhit da larabci wanda shine mahaɗar teku ta duniya a ce su ko duk an mai da su tawada rubutu za a yi bayan su itatuwan da a cikin bayan ƙasa na duniya a koma linka wasu sab'atu afharin wato bayan tekunan ga na duniya a koma wasu da tahowa tekuna tekuna na duniya guda bakwai a linka su so bakwai a ce a yi rubutu ilimin Allah kalimatullah ma nafidat kalimatullah kalima Allah ba ta karewa kalima Allah ilimin Allah bai karewa saboda haka ka tsaya ga ilimin da Allah ya sanar da kai ka yi aiki da shi ba ka iya sanin iyakar ilimin Allah وما أوتيتم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الله يتي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أباك وانا أبو بدك تكين علم الله إلا قليلا سيد أنك دان أنك دان duk ilimin ga da haka ana yi na karantu a ce ma wani farfesa wani bayan farfesa sai mina na shikenan an kai karshe to farfesan farfesa a zo da shi sannan a zo da injiniyoyi masu tuka roka su zo cikin sammai su yi mi su yi ilimin kimiyya duk dan kaɗan ne daga cikin ilimin Allah Dan kaɗan ne wa ma utitun min illa qalila dan kaɗan ne don haka ilimin da an ka ba haka yi aiki da shi na shari'a da na sana'a ba ka iya sanin dukkan haka ilimi dan kaɗan ne daga cikin ilimin Allah dan kaɗan ne daga cikin ilimin Allah Allah ce ma na fidat kalimatullah kalima Allah waton ba ta ƙarewa duk in an tara waɗannan tekuna an mai da su tawada ai kalamula ai ma'alumatihi ta'ala ilimin Allah bai gushewa bai ƙarewa faka annahu ta'ala ya ƙul kamar dai Allah maɗaukakin sarki yana ce muna ne kun san wagga ayat Allah kamar yana ce muna ne mu ma alimtum ku nemi ma allamakumullah ku nemi ilimin abinda Allah ya sanar da ku wa amalu bihi kuma ku yi aiki da shi fa huwa yanfa'ukum shi zai amfane ku zai amfane ku wala ta tajawazu bil amal ma haddahu lakum gada ku ketare aiki bisa ga ilimin da Allah ya ketare muku ku tsaya ga wannan ilimin ka ku ƙetare domin mi in kun ƙetare kun shiga bata. ku tsaya ga ilimin da Allah ya sanar da ku saboda mi ilimin Allah yawa garai inna laha lalle Allah azizun Allah mabuwayi ne fi mulkihi a cikin mulkinsa babu wani abu wanda zai buwaye Allah babu wani abu wanda mulkin Allah bai kewaye da shi ba hakimun sannan kuma Allah mai hikima ne ai ma bi ma'ana ai mai aza abu ne inda ya dace ya aza shi a wata aya can alaramma cikin suratul kahaf Allah yana cewa qul law kana al midadan qul law kana al midadan li kalimati lanafida bahru kalimati rabbi قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربه لكلمات ربي دي كوي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لكلمات لكلمات ربي لنفد البحر قبل, قبل أن تنفد الكلمات ولو جئنا بمثله مددا متشابها متشابها على رمياي متشابها كسا آية وتنا كما وتا don haka sai Allah ramma yana ga ka sai ya riko can a Allah Allah ce kul ka gaya musu ya ka al-bahru midadan rabbi قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا الحمد لله وافق الصواب الله مدوحكين سركي ce kul gaya musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi baharu da za a ce teku midadan tawada ce li kalimati rabbi domin rubuta kalimomin ubangiji na ilimin ubangiji na lana fidal baharu da tekun nan za ta kare qabla an tanfada kalimatu rabbi kamin kalimomin ubangiji na su kari walau ji ina bi mislihi madada ko da an zo da kari kari kari kwatan kucin wannan teku ka ilimi Allah yawa gare Allah ka sanar da mu ilimi mai albarka ilimi mai unhani kuma Allah ka ba mu ikon aiki da shi Allah maɗauhakin sarki ya ce ma halaka ku ma khalqukum wala ba'dukum illa ka nafsin wahida eh. inna Allah sami'un alim inna Allah sami'un basir wasu wasu suna dibi wai ranar alkiyama wani dibin ya kai ya ɗo aikin Allah kamar aiki irin na ɗan adam ne in za a tashin kiyama sai an ɗauko wanga ƙashi an haɗa da wanga a ɗauko wanga fata a yi mi a yi mi sai Allah ce ku saurara mm. a'a ma ku mm. halittaku ta kasance ba wala ba afukun ta yadda ku bai kasance ba illa ka nafsin wahidatin face kama halitta rayuwa ce guda wajen halitta da wajen tayarwa saboda mi Allah zai ce marayu nan kun fayakun haka kawai Allah zai ce kun fayakun innama amruhu iza arada shay'a an yaqula lahu kun fayakun al'amarin Allah idan ya cewa yayi abu ya zamo zai ce mai kun zamo fayakun kawai sai ya kasance don haka halittar mu da ta da mu Allah ɗaya zai ce mu zamu kawai sai kowa ya tashi inna allaha lalle allah sami'un mai ji ne ga abin da ga komi da komi basirun sannan mai gani ne ga dukkan abin da asamanni alam tara alam tara anna allaha yuliju al-laila bin-nahari wa yuliju an-nahara bil-laili wa safara ash-shamsa wal-qamar na'am kullun yajri ila ajalin musamma na'am wa anna allaha khabir na'am Allah madaukakin sarki yace alamtara ya kai mai karatu ko mai saurari ba gani ba dibi irin na lura yanayin duniya baka ga yadda duniya ka tahiya ba cewa annallaha cewa lallai Allah yulijul laila yana shigar da dare bin nahar a cikin yini wanga ɗaya darasi ne wa'azi ne yadda za ka gane Allah sai haga dare ya shiga cikin yini dare ya yi tsawo sai yini ya rage wailujin nahara kuma Allah yana shigar da yini laili a cikin dare sai haga dare yini ya yi tsawo dare ya rage wanga ba wa'azi ne ba ba hankali na ba ka tsaya kai hankali ka gane ta yadda ma zamanin darin ma da rana da yinin da dare akwai mai sarrafa shi ba shi ka sarrafa kai ne ba Allah ne ke yin wannan wasakhara shamsa wal kamar kuma ya hore wato rana ko dagon rana wal kamar da wata kullum kowane su minhuma dare da rana ya jari yana tahiya bisa ga falaki ne hanyar da Allah ya hore mai ila ajalin musamma kuma haka za su kasance har zuwa ranar tashi alkiyama falakin nan da Allah ya ɗiban ma wata falakin nan da Allah ya ɗiban ma rana to kowane falakin nan zai zauna har ƙarshen duniya inda ba Allah ne ke ta da wannan ba da yanzu wasu 'yan kimiyya sun canza falakin wata su ce falakin wata daga hitowa daura ta duniya kaza to za a canza shi a mai tsaye duniya kaza su canza ko falakin rana da ta tahiya bangaren duniya kaza su ce an canza ta ta koma duniya kaza sai dai su yi ta mita akan gurɓata yanayi <laughs> eh, Allah ne ke ta da wannan to ba gani ba kai mai karatu ko mai saurare wa annan laha kuma lalle Allah mata amaluna da abin da kuke aikatawa kabirun masani ne Allah ya san aikin kowa tunda Allah ya san wannan to duk aikin kowa Allah ya riga ya sani wannan aya tana cikin ayoyi waɗanda ke nuna waton kaɗaicin Allah da kuma nuna buwaya Allah babu wani wanda abinda wanda zai shiga cikin haƙƙin Allah ya hita babu shi don masu kuri da ilimin ga na zamani da sun canza ranar gada wata sun canza falakinsu don haka ƙura'ani saurarin ƙura'ani da aiki da ƙura'ani malamin mai ce da bin fasarar magabata shine rahama duk wanda bai saurarin ƙura'ani da wa'azinan da na aka rikita shi har a ce kai ilimin zamani kimiyyar gade haki sama ba ka bari ka saurari hikimar ƙur'ani ya Allah muna roƙonka Allah ka ba mu ikon saurarin ƙur'ani da aiki da alƙur'ani kuma ka sa zan jagora gare mu zuwa ga aljanna insha Allah ne ya kamata mu takaita sai wani sati idan Allah maɗaukakin sarki ya nuna muna muna roƙon Allah inda mun ka faɗi daidai akan sawaba Allah ya ba mu ladarsa inda mun kai kuskure Allah ka yahe muna Allah ya sanar da mu ilimin da mu sani ba wanda mun ka sani kuma Allah ya sa mu yi aiki da shi ya Allah muna roƙonka wannan hali da ƙasar ga tamu take ciki Allah ka kawo muna taimako Allah ka kawo muna agaji a ta tsaye a ta addu'a Allah ka saurare mu Allah ka ji kukan mu don wanga abubuwa akwai ban tsoro wala akwai tashi hankali kadiba yanzu duk kai ma dai in ce duniya tunda yanzu duniya ka duniya ta zan hannu ga hannun kowa duk duniya ta ji halin da najeriya take ciki kuma ta ji halin da sauku take ciki amma duk kwanakin gafa abin da aka watsa mu yana nan kwatu, kamar wutar daji satan mutane da kai hormaki har an ƙara isowa bakin gari to inda duk an ka tauha ma'ali an ka shigo kware kwari local government duk muhammad ali ce kenan ko an wuto runo an kare zurfa zurfahowa ai abu ya tashi duk babu wani mataki mu dai ba mu gane ba don Allah ya kamata barikin ta sojoji a ce ta koma wajen kwari ya kamata ga bariki gabas ga bariki arewa a ce sun koma kwari da duk a watsa su rika bindigogi ka wallahi ko kaki ɗaya ko babu bindiga mabannaci ya gani wani tsoro ya kaji to ga hina abu tahowa ɗaya aka yi mamayen mu ɗaya aka yi ya Allah ka isan muna Allah ka isan muna waɗanga mutane Allah ka tona musu asiri Allah ka karya su Allah in sun buwaye gwamnati sun buwaye sauran masu mulki kai Allah ba su buwaye ka ba ya Allah muna roƙonka Allah saboda ikonka da buwayarka da kaɗaita ka ya Allah mun kai kokinmu gare ka Allah kai muna maganin su Allah ka zannar da mu lahiya Allah ka yaye muna wannan musiba Allah ka mai da mu bisa ga ta tarihinmu wanda mu hagada na zama lahiya da kwanciyar hankali a jihar sokoto za a ce sokoto garin zama lahiya can da duk najeriya in an ambaci sokoto ta fi ko ina zama lahiya saboda haka daidai da wato in ya murya sun ya rayu sokoto duk duniya daidai da anace ya haina tsuwa da sokoto in ya murya anace da na imu ya hisun sokoto da imu saboda zaman lahiya sakwato to yau ga wani bala'i na an tuno muna Allah kai muna magani ne Allah kai muna magani ne gashi nan gari wa gari da gwannoni da mutane da mallamai jaji ɗaya aka kawo muna Allah muna roƙonka Allah ka isan muna Allah ka tsaya muna Allah ka taimake mu Allah ka sa wannan al'amari cikin kwanakin zan tarihi Allah ka tona musu asiri Allah ka sa a kama su Allah ka karya su ka karya ƙarhin su Allah ka zanna da bayan ka manoma yan kasuwa masu bauta masu na neman abincinka ya Allah ka zanna da mu lahiya gaba daya da mu da su Allah ka zanna da kowa lahiya ya Allah muna roƙonka Allah ka samu gama lahiya a karanta Fatiha gaba daya